Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta tabbatar da tashin wasu bama-bamai biyu a kasuwar terminals da ke tsakiyar birnin Jos. Kakakin rundunar tsaron Kaftin Ikedici Iweha ya shaida mun cewa sun iya tantance adadin waɗanda suka rasa rayukansu da ma waɗanda suka samu raunuka. Sai dai shida da rabi sashen don a cikin gari kuma muka yi bincike muka samu cewa ya Amadu Bello ne da ba da Amadu Bello kusa da stamina a gaban wani shagon Mr. Big da kuma ba da dan da gashi ba Bom guda biyu suka tashi a tsakanin minti uku kuma a taikace an rasa mutane goma sha shida mutane ashirin da biyar aka samu da rauni daban-daban yanzu dai haka dai suna tantance cikin gari kuma muna a ido a cikin gari a tabbatar da cewa babu wani tashewan ido wannan fari na muna ma eh, jama'a dukan mu ga jama'a su kawo rahoto da wuri wanda suka gan ba su yarda da shi ba ko abubuwan da suka gan ya je yadda ba su yadda da shi ba su kawo da wuri mu samu mu bincike shi mu tantance shi saboda kana mu samu tashewan ido wannan kuma Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force kenan a jihar Plateau, Kaftin Ikedici Iweha. Shi ma jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya. Abdulsalam Muhammad ya ce sun yi nasara kwashe waɗanda suka rasu da waɗanda suka samu raunuka zuwa asibitoci. Mutane da sun jikata amma a yanzu haka ba zan iya baki tabbacin adadin mutanen da suka mutu ko kuma wanda suka ji raunuka don suna da yawa. akwai wanda aka fata a kai su kananan asibitoci wanda ba na gwamnati ba saboda haka yanzu abin da muke yi shine muna bin unguwa unguwa inda kananan asibitoci suke da mu da kungiyar red cross da sojoji da yan sanda da kuma tema da shaura hukumomi da suke da hannu a cikin irin wannan aikin saboda ka muna kwaso mutanen da suka ji ciwon muna kawo su wayannan manyan asibitocin nan guda biyu plateau specialist da kuma bingham wato asibitin jan kwano kenan to amma akwai bayanan da ke cewa wato mutane ba su ba ku haɗin kai wajen tashi daga guraren da muku samu gudanar da aikin ku yadda ya kamata ba ne eh, abin da ya jawo jinkiri kenan kun wato ceton rayukan mutane matsalolin da suka shafi amma da sun taimaka mata sun kokori mutane sun dan ba mu sarari a ban mun jami'an tsaro sun gurin saboda kare dukiyoyi mutane a kasari musamman yan kasuwa wanda suke da shaguna saboda a samu wasu gari da za su fasa shagunan mutane su kwashi kaya. Tun farko dai na tattauna da waɗansu da lamarin ya auku a su kamar haka. Sunana Awwal, mun taso daga kasuwa ne kawai sai muka ci karam sai ya tashi a nan gurin. Muna juya kuma sai muka ci wani ya tashi a can gurin. sun mutane su wace a cikin jaka benci eh, a cikin jaka ya tashi na jin kenan kai talatin a yanzu kawai an makar an makar eh an sarki bashi ne daga duwala joshua eh, a takaice yanzu dai akwai yan yan ne da jama'a amma da mota ɗaya na sojoji wanda ta tashi yanzu zuwa asibiti. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.